ci gaba da karatu na littafin al'adabin nufat na al'imam umar abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughira al-bukhari rahimahullah muna cikin babi na 25 babin da yake bayani game da wajabcin sadar da zumunci Dukkan wanda ya zama na akwai dangantaka tsakanin da shi to wajibi ne kiyaye wannan dangantakar ta fuskar salin da zumunci gare shi ko da kuwa shi zai sayar da zumuncin zuwa gare ka saboda samar da zumunci wani abu ne wanda yake mai zaman kansa wanda yake matsayin dole ga kowa mutukar akwai zumunta tsakani da haka kamar yadda ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ba wai mai sayar da zumunci bane wanda in an shi ma'ana ne zabil mukasa in ka sadar da zumunci gare shi shi ma sai ya sadar da zumuncinsa gare ka manzon Allah ce laisal wasil to wannan ba shi bane mai sadar da zumunci walakin alwasila allabi idan buga rahimuhu wasala me ya sadu zumunci shi ne wanda idan zumunta ta yanke sai ya tuna cewa wajibi ne ba a kansa sai da ya sadar ba wai yana lura yana la'akari cewa shi an sadar zumuncin gare shi ko ba sadar ba ba yana la'akari cewa wani abin da ke wajibi yake dole yake ci da sakarsa da yasa imam bukhari ce babi da yake bayani game da wajabcin sadar da wato ainihin zumunta za mu tashi kan hadisi na arba'in da takwas قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبد الملك بن عمير قال عن موسى بن طلحة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر <coughs> عشيرتك الأقربين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من الله يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار وكتي يا فاطمة بنت محمد قولي لإراب الذكر <coughs> فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأقولها بذلالها وكتب ببلالها آه، الإمام البخاري رحمه الله آه، ya kawo wannan hadisi ta hanyar sahabi abu huraira radiyallahu an ya ce haddasa musa bin isma'il shi ne musa bin isma'il abu Salama salamata tabuzaki almintari rahimahullah ya rasu idan na shekara 223 yana daga cikin rijal kuma na sita imam al-bukhari da al'imam abu daud mubashirata kai tsaye albaqiyya muslim tirmizi an-nasa'i ibn majah su kuma wasitata malamin hadisi ne babban قال حدثنا أبو عوانة شيكم تهنجر مال النسا أبو عوانة شين الوضاح bin abdullahi ne ya shikori rahimahullah uh, ya rasu da tana shekara 175 zuwa da shida yana da gaske rijal na asitta wasidatan imam al-bukhari imam muslim imam abu dawud imam al-tirmidhi imam an-nasai al-imam ibn majah rahimahum wannan abu wanda mutaqaddim ne akwai abu awana mutaakhir wanda shine aku bin ishaq shi kuma ya rasu da suna da shekara 316 316 wannan kuma 175 zuwa da shida kaga zaka mutaakhir wa hada mutaqaddim wata abu awana aku bin ishaq shi ne mai littafin al-mustakhraj mustakhraj abi awana kuma shi ake kira da musnadu abi awal shi kuma ake kira da sahihu abi awal an gane to fahimtar wannan yana da gore da gaske wani sai iya zan cewa <coughs> wancan abu a wannan ne bai wancan littafin da ba shi bane kada shi kuma ce <coughs> an abdul malik bin umayya آه، عبد الملك بن عمير بن سويس بن جارية القرش شيني أبو أبو عمر أكتر شكوما أبو عمر آه، يا رسول الشيكارة الشكرة دليل 36 وأن آه، ثقة نصف ina daga cikin rijal na wato ainihin asitta mubasharatan a wasidatan gane wasidatan ina daga cikin rijal na asitta wasidatan malami ne babba na ainihin hadisi shi kuma ya ce an musa bin talha musa bin talha shi ne bin talha bin ubaidillah al-qurashi abu isa المدني وما كان سيبا أبو محمد المدني رحمه الله وانت ثقة لصبت يا رسيدتنا شكرا تعيده شمال بسكير زانا الستة واصلة وتدك المذاجا حديثا الرجال لي ثقات الذات قال آه، مضى جيل المسكين ثبتته amintattu kuma kufazul hadis ah, shi musa dan gidan wa kenan talha bin ubaidillah talha bin ubaidillah mun san matsayinsa an gani ah, shi kuma an nabi ta ga nabi hurairata radiyallahu anhu nabi huraira a wace shekara da su na na gani da hamsin da daya hamsin da tara kaifa hamsin da takwas so sai kuma wa hamsin da takwas sai kuma wa hamsin da takwas yau masu da takwas takwas sun fi yawa an gani eh, amma gaskiya tana tare da wanda ya ce hamsin da tara an gani gaskiya tana tare da shi an gani gaskiya tana tare da shi a wannan kenan a cikin da abin wurin da kamar yadda muka gabatar a tarjama su a baya kamar yadda abu zuwa a dimashiki shi ne wakil mai littafin tarihu da mashi ya yi sunansa abdulhaman bin amma akwai kuma abu zuwa a tarrafi shi kuma wakil ubaidullah bin abdul sannan akwai abu zuwa kuma shi kuma binwa abu zuwa bin jarir suka ce sunansa harib kuma suka ce eh, ismu hukunyi eh, sunansa shi ne hukunyarsa kan gani to ya kawo da isnadi mai inganci <coughs> a littafin sa tarihi da mashi abu hore rafi Allah ne kan yi addu'a ya Allah kada ka yi da ni shekara 60 ta bayan hijira kada ka yi da yana yin addu'a a kasuwa a tafi a zaune kamar ma da yake cikin al-mustadar na abu abdullahi al-hakim ne saburi da istinadi sahihi abu salama bin abdurrahman lokacin suka samu abin huraira na halin rashin lafiya sai suke masa addu'a Allah ya baka lafiya sai ce a bana na bukata ai so nake musu. domin duk malami na Allah da abin huraira wanda ya san Allah to ba zai so ci gaba da rayuwa a wannan zamani ka wani ba فماذا يقول لو عاش إلى عصرنا هذا ماذا جئتم لا شيء لا يعون ظنون wanda yana cikin lokacin da yake mafi alkhairin lokaci kuma a matakin farko khairun nasi karfi ta ga lokacin su ne hadisin bukhari da muslim ta hanyar sarfai da dama عبد الله بن مسعود عمران بن حسين في البخاري ومسلم عائشة أبي هريرة في سيد مسلم النعمان بن بشير مسند الإمام أبو بن حنبل جماعة من الصحابة كما يكي وانا لسبب هكا شيء وعائشة كما صلى الله عائشة كما في هكذا رسول خمسة نتبس وشي ما سيرسا وانا شكرا فكذا يمت سنة sai da iya zama ke a babi na kwanaki da tsakanin su don haka shekara ta hamsin da tare su wanda shi zance wa mai inganci ya ga su shekara sittin kuma ya zidi ya karbi mulki ya karbi mulki aka samu aika aika da ya ga sau an gani shi sa malamai suka ce yana daga cikin ah, abubuwan da abu horaira radiyallahu anhu ya faɗa kamar yadda ke cikin sayi bukari da musnadin imani ahmad bin hanbal yake cewa na haddace jakunkuna guda biyu na ilimi ɗaya kar na sake ta ba na ba da ilimi amma ɗaya kar inda zan sake ta to za a sa wuya to gudun fitna to sai ba da biske cewa to ire-iren hadisan da suke nuna samun shugabanni a zalimai da abubuwa irin wannan to su ne to sai yake da gudun kare kansa daga fitina ta addini da sauran kuma sannan ba hadisai bane wanda suke wajibi mutum yi sai ya san ba sa daga cikin abin da suke wajibi a gaya al'umma sai da ibada ba ta ingantuwa sai da su an gani amma kuma tare da haka ya faɗa ga dake kun kuma tare da in ba ya faɗa ba sai za a same su kuma ma'ana ya faɗa ga wasu bai faɗa ga wasu babin toshe ba zuwa ga fitina sai da an sare wannan muryar ta to sai malamin suke cewa wannan hadisan ne na fitina da ba su samu shi ba gabani a zalimai saboda wannan addu'ar da yake shi da fitina Allah kada kai riskar da ni shekara ta 60 ba ni da kuma bani ne na ya wa imaratu sibiyan shugabancin ya. to amma ga abu ne da bari jinda da jinada rahimahullah kamar yadda yake cikin <coughs> sayi da bukari mu'allakan musigatul jazm imam darimi kuma ya kawo shi musulan cikin sun darimi fil muqaddima yake cewa inda za ku aza takobi wanda ake kira ga yawo dina wuce sai zan to akwai wata kalma da naji daga bakin manzon Allah sallallahu zan iya furta ta kafin ku sa wuya da zan furta ta da shi kuma abu zarin ya ɗauki wannan babu na al'azmi sai bar babu mai rukusa shi kuma abu gudanar ya yaro da babu yanayi na rukusa na rangobi za ka iya dan kare kan garbi ce amma shi abu abu zarin sai al'azmi kawai a faɗa kamar a tsare ka a ce a ce in baka ka kalmar kabuci ba to kisa ne sai ka faɗa kana da imani da Allah ka kai ka yi amfani da ni da rukusa man kafara billah min ba'ri imanihi illa man ukrita wa qalbuhu mutma'innun bil iman kama Abu Dharr su kuma min babil adl min babil adl wal azm daga ce kawai sun lalle a abin Allah ya kara masa yadda ya ce لما نزلت هذه الآية يعني ده وانا الآية تسوكا فدين الله سبحانه وتعالى تكن سورة الشعراء سورة نوع عشرين نشدة كون بقي ايه ايه سورة نوع eh eh wani ya ce 27 ne ya ce 26 daga suratul furqan yi wata sura kuma 27 suratul furqan sura ta ashirin da 29 eh 25 sai wata sura kuma bayan furqan yi shugara to talo za ta zama kenan da bakwai da shida an gane aya ta nawa dari biyu da sha hudu a wata ruwaya eh fas wata dari ka wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa anzir kuma ka gargaɗi gargadi ashiratakal aqrabin danginka mafiya kusanci ka fara da su a babi na kira a babi na isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala kama nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tashi tsaye don isar da wannan umarni wannan sako na Allah subhanahu wa ta'ala shine qum fa anzir shine kamar nabi fanada sai kira da babbar murya yace ya bani ka bin lu'ay ya ku banu ka bin lu'ay anqidu anfusakum min Allah ku yi kokari ku ƙetar da kanku ku kubutar da kawukan ku min Allah daga wutar da fuskar yin imani da kuma yin aiki da abin da imani ke hukunta wani aiki ya bari abdumanaf ya ku bari abdumanaf an ibu an kusa ku minan na ku yi kokarin kukutar da kawukan ku minan na daga wuta da fuskar yin imani da kuma aiki da abin da imani yake hukunta wani aiki ya bani hashim ya ku bani hashim an ƙihu an fusa ku minan na ku yi ƙoƙari ku kubutar da kawukan minan na daga ainihin wuta ya bani abdul muttalib ya ku banu abdul muttalib an ƙihu an fusa ku minan na ku yi ƙoƙari ku kubutar da kawukan minan na daga wuta sai ce ya fatima wato ya ke fatimatu binti muhammad radiyallahu anha saslan an kizi nafsati min allah yi kokari ki tsayaratar da kai ki kubutar da kai ki daga wuta fa inni la amliku laki min allah shay'a domin ni ba zan iya mallaka miki wani abu ba wanda zai kare ki daga azaba Allah subhanahu wata'ala inda ya kafirce wa Allah ghaira anna lakum rahima banda zumunta da kuke da ita tattare da ni sa'abulluha bi bilali ko bi balali ko ne karanta da dai an gani da sannu zan jika ita wannan zumuntar da abin jika wata ma'ana zan kula da ita ba zan bai ta ke ba hakkin kula zumunta na zumunci ko da kuna matsayin ba musulmai ba to zan kula da wannan haiki amma matuƙar kula sa imani to babu wani abu da zan iya muku nan kusa da ku daga daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala an gani to wannan hadisi abu na farko istinadu sahi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma al-imam muslim rahimahullah shi ma ya bude shi cikin littafin sana sahih muslim ta wannan hanyar ta hanyar abdul malik bin umayr haka imam tirmizi shi ma fita cikin jami tirmizi a kitabu tafsir qur'an da dai wannan hanya hanya da malik bin a haka imam nasa'i ya fita cikin asnan suwa da kuma as-sunan kubra an gane sannan kuma hadisin ya zo ta hanyar muhammad bin muslim bin shihab bin zuhri rahimahullah ya zo ta wannan hanyar har zuwa ga sahabi abi hurairah radiyallahu anhu wanda imam bukhari ya fita shi ta wannan hanyar cikin littafin sana sahih al-bukhari kitab al maraqib da kuma kitab al-wasaya da kuma kitab al-tafsir haka imam muslim shi ma fita cikin sahih muslim a kitab al-iman haka al-imam al-imam al-imam an-nasa'i فيما بدا يتكين أصل الصغرى يقول ما أصل الكبرى هكا الإمام بن حنبل يا بدا يتكين مصنى الناس هكا الإمام الدارمي فيما بدا يتكين مصنى الدارمي آه، إمام البكاري يا كاوشي تبسكاري يا كاوشي رسولكم يا كاوشي معلق شي والله حديث لنا أبي هو يتهنيا وتؤنيش محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري رحمه الله فنا حديث هنا شواهد da ake nufi da shawahid jambu maza jam'u shahid ne a samu wani hadisi da ya zo ta wata hanya dauke da abin da wani hadisi ya kusa amma hanya ta raba su ku sai a ce wancan shahidi ne ga eh, shi shahidi yana da dangantaka da matani abu yana dangantaka da isnad a rikici marfa shine bibiyar hanyoyin hadisi a gashin hadisi ne ta ce ko kuma yana da wani wanda ya masa ba an gane to ya bauta hadisin aisha radiyallahu anha wanda yana cikin littafin sai muslim da jami'in tirmizi ya fi da shi da kitabun zuhud da kuma kitabu tafsir qur'an da kuma asnan suwa da asnan kubra ta imam nasa'i da kuma da wasu daga cikin malamai na hadisi a haka ya zo ta hadisin wato ainihin harisa bin muharik da kuma zuhariya bin amr wanda shi zuhariya bin amr wannan hadisin ma shi ɗaya yake da shi eh, dukkaninsu kuma sahabbai ne na annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin su imam muslim ya fitta shi cikin sai muslim da kitabul iman haka al-imam abu ja'far ya fitta shi cikin jami'ul bayan nasa a tafsirin sura shu'a rahmatullahi alaihi wasallam a sannan ya zo ta hadisin abdullah bin abbas wanda imam bukari ya fitta shi cikin sai bukari haka imam muslim ya fitta shi cikin sai muslim a haka ya zo ta hadisin qasamatu bin zuhayya ƙasar bin zuhair ah, wanda al'imam ah, abu isa al-tirmizi ya fita cikin jami'in tirmizi a kitabun tafsirin ruwa haka al'imam abu ja'afa al-tabari shi ma fita cikin jami'in bayan haka al'imam ibn hibban ya fita cikin sahih ibn hibban sai zo ya bata fuska ya zo musulan ya zo mursala ya zo mausulan ya zo mursala kowanne kuma imam tabari ya rawato shi ya rawato shi mursalan ya rawato shi kuma mausul an gani wato anishin kasama bin zuhair zuwa ga annabi imam sallallahu sannan kuma kasama bin zuhair zuwa ga al-ash'ari to amma al-imam abu isa at-tirmidhi ya ranja da wasa mursalan cikin jami'in tirmidhi cewa shi ne an gani wanda kuma mursal man ba ba hujja bane kamar da Imam Muslim ya faɗa a mukaddimar sunan sai Muslim da kuma bayanan malamai da yawa ba hujja al-muslim indana wa inda ahli al-ilm bil akhbari laysa bi hujja muslim ba hujja dan gani tabi yace manzo Allah ya ce ta yaya ta yaya tabi yace manzo Allah ya ce kaga ba zai dole sai an samu ne al-wasi wasita bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi haka ya zo ta hadisin Abi Umamah al-Bahiri Sudayy bin Ajlan radiyallahu anhu wanda al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani ya fita cikin al-Mu'jam al-Kabir da isnadi mai rauni saboda akwai Ali al-Alhani wannan da an gane sannan ya zo ta hadisin az-zubair bin al-awwam radiyallahu wanda al-imam Abu Ya'la ya fitta cikin musnad nasa da isnadi wanda yake da jiddan saboda akwai Abdul Jabbar bin Umar cikin isnadi Abu Umar wanda ya haya bin Ma'ini ya ce do ibi Aga al'imam abu hatim abu zuwa kamar yadda yake cikin na hatim sannan akwai abdullahi bin abba abdullahi bin abba wanda majahul an gane shi yasa ya haya bin ma'imma ce ya ce la lashe. da yake nufi ma'ana ba shi da wani abu ma'ana na hadis ma'ana ganin ruwa ishara zuwa ga cewa ba sun shi abu hatu kuma ce sheikhun ba a nuni akan cewa ilimin sa kaɗan ne kamar da yake a gita mai jirgin wata zai gina bai hajji sannan illa ta uku ummu ba wanda ita ma kuma majahulatu sifa ba san ta ba an gani watankwashe shi abdullahi bin azarin ya inda shi ma in ban da abdulljabba bin umar da ba mafi isa har babu wani wanda ya ruwaya zuwa da shi to kaga ta fuskar isnadi da ibi ne mata fuskar madani ba ya tabbata in daga abin nan shawahid an gani to a wannan lafazi za mu ga sai <clears throat> manzo Allah ce an kiru an fusa ku min Allah ku kubutar ku tsiratar da kawukan ku daga wutar amma a lafazi na imamun nasa'i cikin sunanin nasa'i a tsohuwa kitabul wasaya ta ne wannan hanyar hanyar shi abdul malik bin umar shi ne ishtaru anfusakum ko fanshi kawo daga wuta amma a lafazin shi hadisin abi wala ta hanyar ibnu shahab bin zuhri da man da wannan lafazin yanzu ishtaru anfusakum an gane amma ta wannan hanyar hanyar da bin umar da shi al-imam nasa'i ya rawaita shi kuma da lafazin ishtaru anfusakum ku fanshi kawo kan an gane to a أبو نمركو أبو مرير رضي الله عنه يسي يأيد ونن آية كسوكا وأنذر عشيرتك الأقربين كأجل يبتنجي كما في أبو سنج وأنذر في الأمر لك أنذر ينذر إنذارا الإنذار كأجل to wannan aya makkiya ce an gani ma'ana a maka aka saukar da ita an gani to abu wani kuma ya zo wajen manzo Allah yana madina bayan hijira da shekara bakwai a khaiba an gani to ta yaya ya san faruwa wani abu to wannan shi ma da suke kira da mursal sahabi wato mursal na sahabi da ake rubi da mursal sahabi shi ne sahabi ya ji hadisi daga wurin sahabi da mutuwansa yayin da dai faɗarin sai ce manzo Allah ya ce ba tare ya ce sahabi wani ne gaya saboda ba kowane hadisi ba ne ya zama na kowane sahabi ya ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa daga wasu hadisan za a samu sahabbai suna ji ne daga wajen yan wasu sahabbai kamar yadda albara bin azib radiyallahu anhu fada kamar yadda ke cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal yake cewa ba wai dukkan abu da muka zantar da ku shi wani hadisi ya zama da mun ci daga bakin annabi masu ma'ana daga wani yan kuma sahabbai muke yi musu hadisai shi yasa anan bin malik radiyallahu an kamar yadda yake cikin al-musdarat na abu abdul hakim ne saburi yake cewa musa habbai shashin baye wa shashin kariya da haka ko daga mun ji sahabi dan komai ya ce manzo Allah ya shi kenan sai mu ce manzo Allah ya faɗa mana ba tare da mun ambaci wa sahabi wani ne ya ga mana an gane to da haka mursal na ainihin sahabi wannan hujja ne wajen malaman hadisi gaba daya kamar da zai zainuddin iraki rahimahullah ya ambata littafin littafinsa a tsakailu wal ibah abu rahim bin husayn al iraki rahimahullah malami ibn hajar bin asalani rahimahullah malamin nuruddin al-haythami rahimahullah wanda har ma ibn hajar yake faɗa cikin al al mu'assis da inda yake zama shi nurudin al-haisani yake cewa nurudin al-haisani dalibi ne na zainuddin al-iraqi rahimahullah kuma dalibin da yake hidima mutukar hidima gare shi irin hidiman ni dai ban san wani mutum da zai iya irin wannan hidima ba a lokacin sa ba yake wannan magana yace sannan kuma ya aure yar ita imam iraki din zainab kuma Allah ya ba su ƴaƴa yace sannan kuma ban taba gani sun ba sallar darawa zama na da su yace su biyan nan alhaisami da sa zainab da gidan al-iraki ban taba gani sun bar sallar darawa yace kuma nuri da alhaisami yana so da yawa wa kana yauddu ni kasira yana so na so da yawa da da wani lokacin da ya girma da littafin sa majma'u zawaid wa mabul fawaid wato hadisai da aka samu doriya akan kutubus sitta wanda babu su cikin kutubus sitta wanda aka samu jikulan daban musnad al-imami an bin hanbal musnad al-bazzar musnad abi ya'la al-ma'alim al-salasa al-kabira al-awsat al-saghir al-tabrani su ne tattara sai majalisar da wani kuma wani da su nake dan masa gyare-gyare fa'atabin ma'ana sai zarge don gudun kada kuma shagaltuwa da gyara ta hana kome aiki ya ƙi ƙarasuwa ba wai daƙin gyaran ba sai ce fatarar kari a ri'ayatan lahu sai na bari domin kiyaye burinsa na sanya yi mai ya tattara zawaɗi da waɗannan littattafai kuma wannan nuni kan cewa ba wai gyara bane wanda ya zama dole sai ne barin sa akwai barna amma gyara wanda ya zama dole a ce wannan la ya jus an yutta bal yusarrah bil khata wajibi ne a yi bayanin cewa wannan kuskure ba ya halatta shi an gane to shi al-iraqi ya abin nan wanda al-imam al-iraqi malami ne babban hadisi wanda har ma as-sudi yana gani yana daga cikin eh, mujaddidun kuma yadda maza Allah fara hadisi cikin sunani abi daud da al-mustadrak da abu abdullahi ibn saburi cewa Allah yakan tayar da wanda zai jaddada addini a dukkanin shekara ɗari إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ليش كده to sai asu yake ganin cewa imamin iraki yana daga ciki a cikin al'urduzarsa al'urduzarsa mai suna tukufatun mujtahidin bi asma'il mujaddidin an gani bayan yayi bayani inda yake cewa wasabi'ur raqi ila al-maraqi ابن دقيق العيد باتفاق مجدد na shekara ta ɗari bakwai bayan hijira to ibn daqiq al-jid babu sabani an سيتي akan sai ce الحبر هو البرقين أو حافظ الآلام زين الدين يجي شكرا كما تتري تقص فأنجزنا كما مجلد لو أن شكرا to imma dai sirajuddin al mulki babban malamin fiqh ko kuma sai ibn al sai ce wa hadhihi tasi'atun mi'ini qad atat wa ma yukhliqu malhari wa'at وقد رجوت أني المجدد بها ففضل الله ليس يجحف yace to shekara ta ɗari tara kuma bayan hijiran to lallai ina fatan ni ne kaje to kuma Allah Allah ya ba amsa Allah ya kan bada ballarsa ga wanda yaso an gani da aka cikin husnul muhadara <coughs> ya abin da wani ne akan <coughs> shi wa imam al-iraqi rahimahullah to amma malaman usul <coughs> su sun an samu sabani suna ganin mursal ba hujja ba hatta ma na sahabi ne daga cikinsu akwai ah, ah, abu ishaq al-isfara'i za ka iya kuma al-isfara'i sannan kuma akwai abubakar al-baqillani shi ma tafi kana nafi da haka ibn hajar rahimahullah cikin ah, annukat ala muqaddimati ibn sarah yake ce shi wannan sai yake nuni akan cewa abu isa ba shi kaɗai kaɗai da cewa ba za a karɓi kowane musul dan daga abubakar albaƙin lan shi ma ta baka to su sun taɓa kan to amma gaskiya zan ce shi ne abinda al-khatib al-baghdadi ya faɗa a littafinsa al-kifaya <coughs> fi ma'rifati usul ilmin ruwaya yake cewa sahabin da aka san cewa baya yin ruwaya sai daga sahabi dan uwansa ko kuma daga manzo Allah kai tsaye to wannan mursalin sa karbabbe ne karbabbe ne wannan la yu'ams yace amma sahabin da aka san ya kalli ruwaya ga wasu daga cikin tabi'ai yadda yake abu ne kan gani qalil jiddan shay'un dinar amma akwai ana samu idan to shi wannan mursalin sa ba za a karba ba ma'ana sai a yi bincike kenan a gashin daga sahabi ya ji ko kuma daga tabi gari to wani shine tafsirin da shi wato alishin al-imam al-khatib yayi rahimahullah amma in dai mursali ne na sahabi wanda daga sahabi ya ji to wannan babu sabani tsakanin malaman hadisi cewa hujja ne to da haka wannan dole da zama daga sahabi dan uwansa an gari zai iya kuma manzo Allah ne ya gaya masa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan nan Allah ya ce abu na biyu wa an zira ashira zakal aqrabi ga gargadi danginka mafiya kusanci mai imam bukhari ke nuna maka ƙarƙashin wannan hadisi da ya kawo da kuma wannan babi da ya kulla nuna maka cewa yana daga cikin sadar da zumunci shine faɗakar da yanka addinin Allah wa'azantar da su yi musu nasiha ƙararsu da ilimi sanar da su abinda ba su sani ba nuna musu sunna don su bi nuna musu gidi a don su nisance ta wannan shi ma daga cikin mai tare da zunci ba wai ɗaukan kafa ka jefa ko ka yi waya ko na abin da yake kama da haka an gani a wannan kuma shi ne mataki daga cikin matakai na ainihin da'awa wanda matsalar da ake samu kenan kamar yadda a shiyar usman bin hudi rahimahullah ya faɗa a littafinsa bayanul bid'i yake cewa matsalar malaman ƙasar hausa za ka samu suna shagaltuwa da karantar da mutane amma sai ka samu kuma cikin gidan kuma babu kwankwani ba sa karantar da iyalinsu wanda shi yasa sai ka an ce matar malam ba malama da an ce matar malam har bai ya ba ciki ba za ka dan ce malama ya ce wannan mishkila ce ta malaman kasa sai dai sun bi da kudi ta wannan kuma kar ba za ka ga haka abin yake mutum zai shiga dare da rana shi ne lacca wuri kaza shi ne karantarwa masallaci kaza amma sai ka samu iyalinsa ko bai iya komai bai iya bihin bai iya koya mata ta bahaushe bihin yi mu game da bahaushe ke bai iya koya masa to kai wannan kuskure kuma da yawa za ka samu daga cikin wanda suna amfana cikin wannan matsala sai ka samu mutum shi ne karantarwa a matsala shi kaza shi ne lacce a wuri kaza amma sai ka samu mata sa fatiya ba ta iya karanta ne ko abin da ya sani mata sa ce ta girka masa abinci ya kwanta da ita shi kenan ta haihu a yi suna wannan ba ba ne wanda wajibi ne kula da wannan da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ku kuma wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun gilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yace wa amr ahlaka bis-salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal akhiratu lit-taqwa yace annabi Isma'il ga matsayinsa wanda kuma kitabi Isma'il إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا haka dukkanin annabawan Allah su kuma haka dukkanin malamai na kirki magadan annabawa haka su to kula da wannan abin da yake wajibi ka kula da iyali ka kula da danginka wajen karantar da su wasi kar ka ta bada ilimi a titi yana tafiya Sudan to kuma iyalin ka basu kuma cikin ci ah, wankin al'ada ma sai ka gasa da sun yi da za a yi saboda matar mara ci to wannan kuskure ne babba kuskure wajibi ne ka zauna kan iyalin ko ita ce da lokaci daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza kaza shi za a ga ko ta mata da suke kokarin harkar wa'azi sai ga su ma ba wai a hannu ma koya suke suke su ma ko a aji ko kuma a bakin titi da fara wa'azin to kuma zaka inda zaka zo kuma ka ci hadisi sai ga abin kuma dai yana yana yana rito sakari shi ga mai da magani shi bai je sama ba ko mai shigo kasa ba wato manzala bai da manzala ce amma dai ya fi kusa da kasan ya fi kusa da kasan أقرب <laughs> إلى التراب أقرب Ila الثرى من الثريا an gari ya fi kusa da ƙasa din sama da kusancin sa ga ainihin asirai to kaga wannan matsala ce wannan dole a gyara wannan shi sa za ga hali suna wanda suke jadu tsaye za ga idan ka da irin su al za ga ba magana ma darul hadith ta damas duk da yake waɗannan albusiyun sun rusa ta sun lalata ta sun kashe da daga cikin ahlus sunna wal jama'a anan sa'ad darul hadith makaranta ce babba da masallaci da library da komai Muhammad al-Imam Yahya al-Hajuri da sauran su suke zama suke karanta har mata suna rubuce rubuce ta hakika kuma dukkan su ɗaliban mukubul ne bin hadi al-wadi ɗaliban su amma wannan al din ya wanda su suna danganta kansu ta fuskar asali zuwa ga az-zaidiyya zaid bin ali bin husayn bin ali bin abi talib amma ta fuskar su da su a rafida ne wato al-imamiyya mutanen badruddin al-husi shi ya haifar da waɗannan al-husiyan shi ya haifar ya zo ya mutu karshe ba mutu su dan sai ruwa ya haushi ba ya kara fito da miyagun aqidun da shi ba mai yake boyewa ke takiya ya fito kana aka gane ko imamiyyar ce su abubakar su umar su usman dukkan wannan ba musulmai bane ba musulmai bane to haka haka tsarin su yake kamar yadda abin nan ɗansa mai suna A ainihin Hussein bin Badruddin Al-Busi a littafinsa Durusun min hadayil Qur'an Karim yakan zo ya gabatar da shi a gidan TV a nan cikin Yaman saboda sun samu dama 2002 uh, a wannan tsakanin zuwa 2003 kai tsaye karara a tafsirin sa sautu ali bana wanda an buga littafin nan a rubuce da wannan sunan durusun min min hadal qur'an karim a ciki ya kafirta abubakar ya da umar ya da usman balle kuma damu mu'awu bin abi kai balle mu'awu bin abi sufyan to haka tsarin sai kuma manufar su damar su yi kokari su za halin sunan yaman daga na sai samu dama kuma su lafiya wasu wurare wurin farko da za su kai wa hari ne saudiya tunda cikin saudiya akwai yan shi'a a boye sannan a albaharain ka ganin ma <coughs> akwai yan shi'a kuma da tsakanin yaman da saudiya kaga iyaka ce to manufar su kenan ga kuma eh, eh, iran tana karfafa su a goyi suna da aluminium da haka in ka samu littafin eh, wannan mai suna ma za ta arifu anil hufiyin da kuma littafin mai suna al-hufiyun silahu ta'ifa da za ka samu cikakken bayani a kansu kuma dukkan su da bai bugaggu ana sai da su a kasuwa kaga wannan sai yake nuni akan cewa malami na suna ba su bar kowane bangare kowane bangare da matsala ga al'umma to sai an bigido an gayo sai a gaya al'umma wanda ya so riya ne kamar harakan an bayyana an gani wannan shi to to dole dole a kula da wannan wajen karanta da iyali shi yasa ibn qayyim <coughs> cikin zatin ma'asi ya dai kai ibad rahimahullah yusuf na farko yake cewa maratib da'awa matakan da'awa su ne kamar haka matakin farko shine annubuwa bai wa manzon Allah annabtaka ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam mataki na biyu shine gargadar danginsa mafiya kusanci gare shi shine wa an zai ashirar ta kan mataki na uku shine gargadar mutanensa kuma mutanensa sannan mataki na hudu shine gargadar mutanen da wani mai gargadi bai zo musu shine dukkanin mai larabawa na jahiliya gaba da sannan mataki na biyar shine gargadar dukkanin al'umma da ba a sannan ka ila kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakin na akthara an-nasi la ya'lamun kuma arsalnaka ila rahmatil alamin da dukkanin su to kula da wannan abu ne wanda yake wajibi kwarai da gaske waɗannan duk suna daga cikin quraish mun gane suna daga cikin quraish wanda kuma manzo Allah shi yana yana daga zuwa ga quraish kamar da hadisi ya tabbata hadisin wasila bin asqa radiyallahu an wanda yana cikin sahih muslim da jami'in tirmidhi manzo su suke cewa inna Allah astafa min waladi إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم sai ce wasdafani min bani hashim an ya zo a wata ruwaya kuma cikin jami'i jami'in tirmidhi kitabul manaqib da cewa inna Allah hastafa min waladi Ibrahim Isma'il don ruwa ba ta inganta ba ruwa da ta inganta shine inna Allah hastafa min waladi Isma'il kina to da aka kore shi kabila ta rabawa wanda manzo Allah yana dangantuwa zuwa gare ta daga ainihin mudar to waye quraish din kuma ah, to idan muka duba quraish <coughs> za mu ga daga karasha ya karishu karshen to idan aka ce al-karshu fil lugha shine al-jam'a haduwa curewa dunkulewa kamar da ake cewa takamura shu tajamma'u takarrashu ay tajamma'u kama yuqal to suke cewa an ce musu korai saboda curewa da dunkulewa da suke wuri daya su hada kansu su tunkari dukkan abin da yake zai musu mai barazana an gani ah, <coughs> wasu kuma suka ce a'a quraish daga ainihin al a kula al ba alƙarshu ba alƙirshu shi ne wani katon kifi jam'in sa kurush to zama kifin yana gagarar mutane in za su wuce a jirgin ruwa sai kifin ya kifar da su to da haka shi kakan kabila sai ya kokari ya kashe wannan kifin to sai ka ce masa quraish to wajen waye quraish din kuma da malamai sai suka tattauna wasu suka ce bishir bin malik wasu suka ce a kinana bin nazar an gani amma zancen da yake mafi inganci shine bishir bin malik shine shi bishir bin malik wannan kada ku kuma daga take manzo Allah ga tana bi tana bi ta kansa bishir bin malik kamar da imam iraki ya faɗa cikin alfiyar sirar tasa inda yake cewa amma quraishu fal asahhu fihr jama'uha wal aktharuna an-nadr yace amma wa ake nufi da quraish yace abin da yake mafi inganci shine fihr bin ba duk da yake mafi yawa suna cewa wato ainihin annadar ne bin kina an gani to shine manzo Allah ya tara su wadannan shi yasa a wacce ruwayar da zamu ga da lafazin ya ma'ashara quraish ya ku taron qurayshawa ya zo da wannan lafazi to anan sai manzo Allah sallallahu ya miƙe tsaye ya kira su kira da babban murya ya musu mafita shine yin imani da aiki da abin da imanin yake hukuntawa na aiki to na shine kadai abin da zai kubutar da mutum daga azabar Allah subhanahu wataala ba wai dangantaka shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim yake cewa man babba bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu ba wanda aikin sai mai bi can baya ya jinkirtar da shi can karshe to ta kasa ba za ta kai shi gaba kuma shi ne maza Allah ke nuna da su mabuta ne imani da kuma aikin kirki ma'ana tsayuwa da abin da imani yake hukunta wani aiki wani shi ne mabuta da haka ya ce an kiwu an busa ku minan Allah ku yi kokari ku kubutar ku tsamatar da kanku daga wutar fuskar yin imani da kuma aikin kirki an kiwu fi'il amri na an yin yunqir karan Da aka ce al-inqam shine kubutar da abu tseratar da abu an gane ba to ne? shine dan zaka kiuna musu su yi kokarin su yi wannan tun kafin dama ta kubce musu tun kafin su rasa dama ya kira su ya kira su ya kira su har zo kan kissa Fatima radiyallahu anha <laughs> wanda yana sai Fatima ta tsoka sai a jikinsa kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari ah. tsoka sai a jikina abin da yake cutar da ita yakan cutar da sassalam haka yi fara to amma ita ma ga abin da yake mata yi kokari ki kubutar da kai daga wuta ta fuskar yi ima da ake kirki ba zai iya mallaka miki wani abu ba wanda zai kare ki daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala idan manzo Allah zai yi kaga da ga Abu Talib irin kariya da kokari da yi amma haka wannan bai sa bai shiga wuta ba saboda rasa imani kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sai bukari sai muslim amma dalilin wannan abin da ya manzo Allah sallallahu sai zanto lokaci cikin lokaci akan yi mai akan dan fito da shi ba wani daga barin wuta ba a cikin wuta daga wani zuwa wani waje daga wajen da yake mai tsaye zuwa ga wajen da yake mafi dan sauki saboda wani abin da ya manzo Allah shafa'a shafa'atun nabi lau a dalilin wannan amma da wutar yana cikin ba dan haka ba laula ana lakana fi dalkil asfali min Allah haka manzo Allah ya da ya zanto can can kasa eh, innal munafiqina fi dalkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira amma da ne wani sai zanto a dan abin nan da kuma yana dauki da takalma a nan wuta kuma manzo Allah ko to ina wanda yake ba manzo Allah yake wannan magana nuriya ta ce hanyar tsira imani da aiki da abin da imani ke hukunta shi yasa Allah yake umartar sa kace da duniya qul inni la amliku lakum darran wa la rashada qul inni lan yujirani min Allah ahad ولن أجد من دونه ملتحدا ka gaya duniya ce da su ya lalla ba zan iya mallaka maka komi ba ta fuskar tunkuɗe cutarwa in tun kuɗi muku azabar Allah ba sun ko rasa imani in jawo muku shirya samun aljanna ba sun ko rasa imani sannan kuma ban iya kawo cuta ko lafiya dukkan wannan al'amura ne wanda suke mai a hannun Allah subhanahu wataala Allah shi zai dora maka jinya shi zai yi maka haka Allah ce ta umartarsa ya ce ga musu kulla amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ta ga musu sannan Allah ya kara cewa ka kara ce su kulla amliku nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ka gaya musu suratul a'raf da suratul yunus yunus da a'raf wacce ce dabara da naf'an wala darran tunda akwai ma da ta Qur'ani eh wadda ta ce naf'an wala darran wadda kuma darran wala naf'an kuma duk suna wani surorin guda biyu suratul arab da kuma suratul yusuf haka ne ko ba gaba to wace ce ta fara da nafa ta farkon ko ta biyu eh ta farko to haka Allah ya umarci manzo da ya gaya sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda yake kuma manzo Allah din ba wanda zai iya cewa shi in ka mishi ba za ka shiga aljanna kai shi kansa ba da tabbaci a karan kansa amma ga wanda manzan Allah ke ba yanzu ka dauki littafin nafhatul malikul gari mai suna al-kunakiriya inda al yi na ibrahim iyas al a cikin littafin yake cewa ainihin الذي خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكون بلا تصويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاغفارني خليلا يتي الله يكيبا جيني دولي علمي مصمم والتصريف من التصريف من صغف يصرف تصريفا wato juya duniya in so sama ta dawo ƙasa sai ta dawo in so ƙasa ta koma sama sai ta dawo in so malami ya koma jahili jahili ya koma malami mai kuɗi ya koma talaka in so a mutu sai a mutu in so a rayu sai a rayu in so in shigar da mutum aljanna in so in shigar da shi ta shine at-tasri yace na riki shi Allah a matsayin wakili na dan ladabi da haka sai ya zaɓe da a matsayin masoyi na ƙudda kuma saboda haka ma'ana duk abin da ga Allah yana yi to wakilta sa yake aiki na ne sai na wakilta shi cikin na fahatun malikin gari ya ƙara cewa cikin shi wannan littafi wa man yuhibbuni wa man yarani sai ce fi jannatil khuldi bila buhtan id annani khalifatu tijani mawhibatun min ahmad al-adnani yace dukkan wanda ya so ni ko ya gani to dan aljanna ne kuma ba ƙarya nake ba to me kama kana ba ƙarya nake ba ba kirkira ne ba me ya hujjar ka ba mu hujja a cikin qur'ani ko wani sai ce a hujja ta ko ni kalimar tijani ne amma tijani yace kuma kyauta ce wannan daga annabi muhammad min ahmad al-adnani wato manzo Allah ne ya bashi wannan kyauta ta musamman cewa na ba ka wannan kyauta duk wanda ya so ka dan aljanna duk wanda ya ganka dan aljanna saboda haka shi ta zai kawai aka samu ahalul hakika ana mu yanzu Allah ma bashi muke bin sa to na me zamu yi bauta kuma Allah ma bashi muke bin sa wannan abin da muka idan aljanna ne ba masu aiki mai bakar ban aljanna Allah ma sai ya biya mu bashi wanda yake to ni bautar da nema manzo Allah da yi ba saboda manzo Allah shekara 60 da uku da nukun na shekara 80 kuma a musulunci aka haife ni manzo Allah kuma sai shekara 40 sun aka koro shi kai wata wata shekara 20 da nawai da uku yayi yana kuta ni kuma shekara ta 70 da yan kai ne shekara ta 80 wato akwai maganganun da in na fito muku da su cikin da wannan mutanen fi kutubul qawm cikin da wannan mutanen za ku yi mamaki za ku yi mamaki kore da gaske za ku yi umarni saboda haka yaƙi ne mai faɗi yaƙi ne mai faɗi kwarai da gaske ba a gane wannan kuma sai ta hanyar karatu yaƙi ne mai faɗi kwarai da gaske ta haka sai an mai da hankali sharri ne a boye ba kankani ba ba kankani ba to haka suke shi da za ga za ga mafi sai su haɗa da yan shi'a eh, masu zagin sahabbai sai su da su shuri su da sun kuma da rika ake saboda haka tsari yake yanzu ka ɗauko eh, ibn arabi alhatim ya suke ganin wannan mutum ibn arabi alhatim al-tari cikin littafinsa da ɗaƙiƙul asirar shafi na 49 yake cewa dan nuna maka kusancin su da yan shi'a yake cewa sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa basu سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق بصر haka yake saban wanda ya shahara a bakunan mutane cewa mai makamun nubuwati fi barzakhi huwaikan rasul wa dunar wani wanda shi ya shahara a bakunan mutane abin da ya kawo kuma ba kuma asalin littafin ba a an ciro ne daga abin da ibn taymiyyah rahimahullah ke kotu cikin darbu ta'arudul aqal wal naqal da kuma jami'ul rasail nasu to tunda shi da kaya ke kawo to kaga ba lai ke kawo lafazin daidai wa daidai zai kawo shi da ma'ana amma hakikalin lafazin shine ga kuma da tsaribul asrar shine sama'un nubuwati fi barzakh duwain alwali ko ko ka wasu amma makamun nubuwati to wannan sai da bai sai mai zaka same shi inda shi na kaltowa ke min babil ma'ana kuma la min babil lafz inda abu ne da ka zai zo kuma kai ba littafi ki duba ba an gani cewa matsayin annabtaka sama yake da matsayin manzo amma kasa yake da matsayin wali <laughs> ma'ana wali ya rume ya bi annabi ya kuma kuma ga littafin sa al-futuhat makkiya yake cewa bainal wilayat wal risalati barzakhun fi an-nubuwwatu hukmuha la yujhal tsakanin daraja ta manzo da daga ta wali to akwai wani shamaki ba mai fadi wato rata ne mai girma to kuma ba an nafta mata shigo ciki kamar yadda yake sanan ne ba abin jabinsa ba ana wali sama yake so gaba to wannan ke kaga gari to ga koma al-hukumatul islamiyya litafin al-khumaini bashiri imami rafidi shami na 52 me yake cewa yake cewa wa inna min darurati mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yace yana daga cikin abin da yake dole tilas a sani a matsayin na mutu a imamiyya cewa limaman mu goma sha biyu tun da kan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu har zuwa kan Muhammad bin Hassan al-Askari wanda shine wai al-mahdi al-muntazir alladhi yuntazir wanda ake jira ma'ana matsayin su sama da yake da matsayin manzo kuma sama yake da matsayin mala'ika jibril manzon Allah bai samu wannan matsayin ba haka mala'ika bai samu wannan matsayi ba shi yasa an ka dauki usulul kafi na al-kulayni to haka zaka yi ta gani sai ce wannan babi da yake bayani akan cewa limaman sun san lokacin da za su mutu kuma ba sa mutuwa sai sun so haka za ka ce gani haka za ka yi ce in ka dauki biharul amwa na almajlisi babu ya kulla su kutu? ya ce babu annal a'immata afdalu min al-anbiya limamin shi a tsamfa annabawan Allah cikin biyar a wani albarni su babu ya fito a kawai to ga kuma nan shi yasa man kada ko a tashayyu at-tasawwuf za ga a ɗan zai bi ulatu tasawwuf ulatu sufi an gani amma akwai su ba mutanen kirki wanda ko sunan ne aka raba musu amma bayan Allah ne kirki an gani to saboda haka abu ne mai mutukar hatsari kore da gaske to za Allah ke wannan magana ina ga wannan to a ce kaga anan za a gane cewa harkar aiki ne ja wanda zai buga waya ba a daga bai yi fushi da mu to bai san da harkar take ba yanzu kadai a barka da tantance a risa manzo Allah aiki ne mai sauki a barka da bibiyar wani siga ne ko ba siga wannan hadisin fasin malam wani akwai wanda ya rubuta a ce tafi ma gaba ɗaya a tara maka su a ɗakin ka kuma ga malam da zai nuna maka duk abubuwan gaba ɗaya aiki ne ƙarami to kuma a zo kan ma'anar kuma hadisin kansa ba sun sanin matsayinsa to kuma fikin hadisin da ma'anarsa wannan ma akwai littafin su kansu aiki ne to ka zo kuma bangaren tafsiri to ko hada qur'anin kanta bai bai sauki fahimtar dokokin karatun qur'ani na tajawidi abu ne mai sauki fahimtar qira'at da ruwayat ka kiyaye wannan a arwa wani kaza kaza ake kaza kira'ar wani kaza kaza ke kanta hukunce hukuncen ta da wuri bambancin da muka ni kira'a alwa wani na kira alwa madan maddan na kaza ka ta ba kaza ba in ka ja mata to ka bata sai dai alwa wani ne bane ne to ka kuma bangaren tafsiri fahimtar ma'anonin ayoyin to ka da ko bangaren tarihi kuma abubuwan da suka faru a tarihin musulunci tun daga lokacin sabai ya zuwa lokacin ba abubuwan da suka faru sannan ka dawo kuma kan tarihi malaman musulunci ne kansu wani a ina ya rayu ga matsayinsa ga gudun mawar ya ba ga za ka kan ka dawo kuma kan addu'ar islamiyya da dauloli na musulunci da ya suke sannan kuma ka dawo bangaren da bayan shiya ka dawo bangaren da ban sufa ka dawo bangaren da ban al-mustashriqun al-husiyun ka dawo da littattafai na 'yan zamani wanda suke shigar da barna da sunan as-saqafa wayewa kuma barna ce wannan karama abu ne to amma sai ga mutum ya maka mai baka daga ba suna damu ko kuma kwallon kuma sai sai zo gidanka ai zan wuce ne mana sai ce to bari ko na gida maka isa ka fito ba abin da zai maka me wa man ka jira ka bata min da baka mutum sai fara sake ci kashi ma mana ya fara girman kiwa da ina san mutum Allah ai da je gidan sallah mun da sai ina gidan sa wuce fa za ka yi ba kuma kai sai da ka gama uzurinka ba ka da aiki ba ka da abin sannan ka zo masa shi kenan ya fito ku zauna ku yi shira ba ku to haka na mutu shi harka ilimi na gaske ce ba gangan ba eh gaske ce ba gangan ba musamman har harkar hadisi wanda ba a mata kariya kayi kayi wake wake wake wake amma wasu ka iya dabara ka zama mai wa'azi kai ta abin da da misalai da kwatance da abin da amma ka fara abin amma wani magari kariya cikin hadari a cikin ta shi yasa Muhammad bin Muslim bin Shahab bin Zuhri yake cewa al-hadith zakaru shi hadisi namiji ne cikin kamar da Allah mu zai cikin al-muhaddis al-fasil Allah mu zai da Ibn Shahab bin Zuhri yace saboda haka mata maza ba sa iya shi sai zukura min al-alam maza to da kuma za tsari addini haka za su ne ake to kuma kai mai wannan tsarin ba karka manta kuma tana da iyali akwai haƙƙin ya lokaci na gana da iyalinsa don tattauna game da rayuwa ya cikin gida ya abubuwa mai kamata akwai haƙƙin ya ware lokacin karantar da ita akwai haƙƙin ya ware lokacin kuma biya mata bukatar ta ya mace kuma akwai haƙƙin shi kansa ya ware lokacin ya huta shi a karan kansa ya bai wa cikin sa da ba hadisi ba cikin bukari akan haka kuma akwai haƙi bai zai nemo abinci <coughs> ko ba gaba ko akwai baka abinci akwai wanda ya bani gidan ko ke bani abinci ko ke bani gasawa ko ke bani littafi dole sai ka fita kare ba ko daga sama zai zo maka in ma ba za ka je ka nema dole ka samu wasu amintattu su na maka kasuwanci kai ka tsara wannan bangaren kuma hakan ma ka samu kuma na hakintar ka ana dannewa akan maka la'ayi haƙuri wallah wannan karan kasuwar ta zo da matsala kuma da zaka maza bincike sai ka samu shi yake da matsala ba kasuwar ba ce to da Allah ce haka za ka fi da abubuwa haka za ka fi da ba ba zai yi to kai mai wannan tsarin haka kawai mutum zai zo ba ya kwankwasa man kofa ya kwankwasa ya kwankwasa ya kwankwasa kawai ka fito idan eh, ba ta maka na zo ziyara ba kuma wani abu shi ne ba wani abu kawai kawai ka tsaya ya tsaya in ma ya gada abin da to ba ya kujera ne ya kalmar kalmar na. zuwa ya ba ta maka awa ɗaya awa biyu mai wa inda ya bar wani abu za su wani zai amfani da al'umma ba wajen amfanin kanka ba wa bai son hutun ɗan dai muna son hutun da kuma muna dawo mai hutun ai tunda ba neman abinci muke da karatu ba muna da rufin asirin mu muna da abin yi amma ibada ce muna bukatar hutun don kunna Isi a gida na ban kwanta da Isi. mota ta akwai isi kunna a isha isi kuma ne in ci shinkafa ka zan ta bacci na nan da sai ga zama kasu wallahi wani daga ai wannan wannan rama ba ai ba ci asali in ka dauko hoto na ina karami ya zaka mamaki zaka mamaki inda zan watsar da komai in kai mu isha tabbaci na ta abin nan da sai ka ah, anya ko alƙasun ne wannan kai ina gani mai kama da shi haka abubuwa suke da haka mu tsoron Allah akwai ƙalubale akwai hatsari muna yi wa ɗan uwa ɗaliban ilimi du'a kuzi game da rayuwa dan kaje gidan malami bai fito ba ka masa uzuri ba ga sai yanayin da yake ciki ba dan ka kira malami a waya bai daga mai masa uzuri dan ka zo wajen karatu ka bai malami hannu kun gaisa bai kama sunan ka ba kai hakuri karka da saboda ko wani wasi sai ka kama sunan sa a ko wani da mu na muwatta wai yake ga wani ai na ka karatu malam mun gaisa da shi ko muna gaisa malam kamar mai sani bai ce assalamu alaikum ko sai tafiya sun ci ya ji son maka ba mun kenan ina jina ji son maka akwai na bali sallama ne to ai shi bukatar sa kawai kama sun ce an cewa ne kaza kaza kaga dan al'umma sun cewa me muna tare ke na san shi ai na hannun daman malami to ba za ka yi kishi kai ka zama karatu mai maimakon ka zama na hannun dama kai ka zama kai ne dama kai karatu kai uzuri da Allah wani lokacin kai kai ba kwakwalwarka ba ba ba ba abin nan mai yawa shi a lokacin wani wani karatu yake yake tunawa yake yake maimaitawa ko da Allah ya faɗi wata magana a darasin kuma an an tara sallah sai wani tunani ya zo masa yake ta muzakarar ilimin yana shi gaba da faɗa zai koma zai kai kuma lokacin ko Allah Allah ka tafi da ka je ka ci tuwo to da Allah ya za a yi tsarin ku zama daya kuma ka ce dole sai ya tsaya shi da kai ita kanta magana ba aiki bace kai ba a zo na kowace iya kan ayi magana kai da dariya ko kai kabar ko kai yi shi kuma magana yake to ya gama magana awa ɗaya da rabi ko awa biyu kuma kun fito kace dole kuma sai ka tsaya kun kare shi da shi ko babu wani abu to da Allah wannan sai tabi'a ce sai tabi'a ce kuma babu wani da'iya da zai taka gidan mutum haka kawai dai ba ta da ya gaya masa babu wani da'iya da zai je gidan mutum haka kawai kai ba ta da ya gaya masa babu amma du'at nawa ne wanda za a ji gidan sa kai kai ba za su sani no akwai haƙƙin iyayensu akwai akwai haƙƙin su kansu akwai mutumin fa da karfe ukun dare mun waya karfe ukun dare sai aka yi sa'a sai na dare na cewa ya lafiya sai sai aka maka lada mana san ba bacci yake ba sa'a tun zai shi ne na na ce lafiya ce eh wata yan tambaya ce wala wani hadisi na wai wayar zo shi da kuma mai matsayin sa kaje ukun dare ma da Allah wata yan tambaya ce unzur ila hasa wata yan tambaya ce wani hadisi ne wallahi ban wai mai matsayin sa ko mai ingancin sa kaje ukun dare ba. da Allah ko gardi ne mai kwana a shagwata masa haka ba za ka tabu ka zo da mutum ya maka nemi izinin sa ga uku batu bin haris ya tabbata cikin sayin bukari kitabul ilm kitabul nikah akan matsala ɗaya ta ka tun daga bakaji ba zai ya tambayi maza su bukari ya kulla babi akan wannan a kitabul ilm cikin sayin bukari daga makka zuwa madina kai san a wancan lokacin to amma kai yanzu zai ka samu mutum a makocin gari makocin kai kuma duk wannan matsalar za a ga an fi samun ta bangaren ahli sunna amma bangaren yan a masu yada irin wannan gari da shi da ce, in ka zo ka zama dan aljanna kar ka kuskura ka saba shi saboda ka sai sai ka abin nan sai ka sami hijabi ka zama hajubi nan ka halaka amma sai bangaren ahli sunna ake samu kuma ire ire muka tuni da mu ka gani ka gaba ba siyasa da ke ba wani jam'iyya da ke to abin mu kana karatun in ma wani wani kana ga ya ba bilan da kaje shi ka karatu da shi amma muka mu yi karatu karatu ba za ka ganna kofar gidan wani ba ba za ka ganni a jam'iyyar wani ba Za ka zaben ma ni ban taɓa yi ba to ne me za ka dame ni ba zai kana mun waya kana kana kumfila haka iyo kyat cewa ban daga ban daga waya ni yaron ka ko mahaifina shekara ta goma sha na fara tafsiri shi koya mun tafsiri ina da shekara sha uku na ce Qur'ani sha shi ne ko tafsiri da rere ko shi kansa uzuri yake mahaifina wanda shi dauki da wani yasa da kai kuma a titi da na ba zai talatin a girma na kuma ka tafiya suna zama yaran ka suna bika ake kana da hankali ko wanda wani sun muke na ko dama ita hukar an ce nau'i nau'i ce haka kawai ya ne ka tsira kira baka sani ba kawai haka kawai kake sai ka bugo mu waya daga a dalilin ne rashin mutunci rashin mutunci to wannan da fitsa ma na kashe wani gaba da shi sa za ku ba a samu na awayen ba na samu duk wanda ya buga wata cikin sati zai zai zai bata shi a dai asalin wannan lafiya kai ma kai buga ba ku samu ko ba shi kenan ba kafin ka buga ita ka sha shi kenan Da yi sha layin kuma ma ka samu ni ya baka to ga ba su na ba lalle daga ba wannan sai rayuwa ce ka ga matakin a waya za a kira a kira ka a waya a kama sahabi a tsine masa abuka sai dan mutane a garin ba su wani a yi maka text duk an yi wannan kuma mutumin da ya yi wannan wai martanin da ka maida masa wai sai aka ɗauki martanin kuma aka sa inda ake yada cikin al'umma wai ai kun ce malamin mu yana zagi to kuma ga malamin ku yayi zagi ka duba wannan wannan hankali ke ko hauka mutum ya bugu maka ya tura wa sahabi a shari'a sai dan wuta ne kai ma dan wuta ne ko ba ba to wani yare kama da ka da masa kai da take jin mai wannan yaran ka san shaki dan wutan ne in dai in dai bai su ba shintiri ne fajiri ne to kage yaran da sai shi kama da game da musu to wanda game da wannan yaran tun da yanzu kai ah, farin fanci ne ake so a shafa bakin fanci to an samu koyi saboda haka sai ake tuturawa ai kai zaki wasu kuna sun samu wannan to ne a ciki in abdullahi bin umar zai tuttura zagi ga ɗansa akan ya hana matarsa zuwa sallar jami'a abin da yake mustahabu to ina kuma ga zagin addini ta fuskar mutumin da yake sheki fajiri don wuta in bai tuba kuma yanzu inda zaka je kamar da bincike sai ka samu wallahi mai ma kai ma san shi kusa kusa kake tunda a waya sai ka gama lamba za a yi sun ba na yana gama zai iya kare kafin shi kenan kuma kana fita ko kamar shi aka da makalla kwana biyu mana ya kokari ya yi tare ya mana jin karatu mana kuma shi ne maka wannan abin mamaki ne inda muna bace garin nan ne ai ba mamaki bane to da ya kamata yin uwa musa in ikhlasi bi tsoron Allah musamman biki ku duba dai abin da ake ci ga abin da manzo Allah ya faɗa ga kuma ya ce wanda ya so shi dan aljanna wannan duk wannan shi ya kawo maka kawai ta wannan bayani saboda haka wannan hadisi na bukatar sharhi ina ga sai mu tsaya nan أساتذة من رئيس الدورة وبهذا القدر كفاية الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله الله